Ranar biyu ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin nazarin ƙuntatawa 'yan jarida. a kan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sakkwato, mai sharhi a game da al'amuran yau da kullum wanda ya ce. Na farko dai na Hassan ka aikin jarida na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suka wayar ma mutane kanunsu a Afirka kwarai da gaske. Hmm. Kuma ayyukan da suka tabbatar da shugabanninmu na Afirka cewa su sani ba kowane irin al'amari suke na cutar da jama'a kuma su cira ba. Yan jarida suna sanar da mutane ga abin da ke faruwa ga gwamnati ga inda aka yi kuskure ga inda mutane su kuma suna auna yadda suke tafiya da shugabanninsu abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Idan aka auna waɗanne irin matsaloli ne 'yan jarida ke fama da su a duniya musamman a ƙasashenmu na Afirka? To a duniya baki daya ka sani duk da ƙasashen da ke faɗan cewa sun waye sun ci gaba duk da su aikin jarida yana sha musu kai kwarai da gaske. Domin 'yan jarida suna sa musu idanu a madadin mutane da suka zaɓe su. Shugabanni kuma ka san kwarai da gaske da mulki irin na mulkin mallaka watan ko ni shugaba ya yi ba ya son a ce mishi don mi kai kaza to shi yasa kasashe mu na Afirka da yawa yan jarida suna wahala wasu su suna tafiya gudun hijira wasu su kuma ana kuntata musu ana kuntata ma yan uwansu wasu gidajen kafofin watsa labarai ma ana yi ana rufe su irin Najeriya idan ka tuna lokacin soja akwai yan jarida da yawa da suka rasa rayukan su da ma ana tuhumar hukumomi da hannu a ciki ko da ki tuhumar ce ba shakka ba tabbata ba amma dai ana tuhumar hukumomi mm. domin Farfesa duk irin kokarin da 'yan jarida ke yi na wayewa jama'a kai, sau da yawa ake kame su a garkame ko kuma jami'an tsaro ma har su kai ga tsare su ko kuma su buge su. Me ke sa jami'an tsaro na sawa 'yan jarida idanu? da suka sa ma 'yan jarida idanu domin ba su da gaskiya su shugabannin da suka sa waɗannan jami'an tsaro. Suna da wani abu da suke son su boye su rike daga waɗanda suke mulki. 'Yan jarida su kuma suna sa idanu su tabbatar da cewa waɗanda aka mulki ba a kware su ba a zalunce su ba. To tun da suka zama tsakani masu mulki sannan kuma sai suka zama a madadin waɗanda aka mulki watan wani abu da aka boye waɗanda waɗanda aka mulki ba su iya ganowa su suna faɗan shi don haka suna laifi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda bai son a tambaye shi to sai shi amfani da jami'an tsaro domin jami'an tsaro na ƙasa ne sai shi amfani da su shi kuntata ma waɗannan 'yan jarida amma kuma da ɗaya daga ƙarshe shi ne sai a fili shi tono su ma jami'an tsaro akwai wuri da yawa kasashe yawa daga baya suke ta da na sani. To farfesa ina mafita ga waɗannan lamura? To mafita shi ne jama'a su fito su ba 'yan jarida goyon baya domin suna aiki ne a madadin jama'a. Farfesa Bello Bada na jami'ar Sakkwato kenan shi ko Wahid Adebayo yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar da aka ƙuntatawa. I was there, Akala called my publisher and told him that he cannot guarantee my security. So again, I was stopped from going to governor's Wahid Adebayo ya ce a lokacin da tsohon gwamna Alawo Akala na gwamnan jihar Oyo ya kira mai ginin jaridarsa ya ce ba zai tabbatar da tsaron lafiyarsa a jihar Oyo ba don haka ya bar zuwa ofishin gwamna su ma jami'an tsaron civil defense sun yaga masa tufafi sun yaga masa ID kati